Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da sa kasancewa da ku a cikin wannan shiri mai suna duniyar kimiyya. Shirin da aka tsara domin ilmantar da ku musamman ma yara na gida akan kimiyya da fasaha da kuma abubuwan da suka shafi jadawalin koyarwa na makarantun sakandare inda wani zubin za mu ringa tattaunawa akan chemistry ko kuma mu ce za mu ringa tattaunawa akan abubuwan da suka shafi chemistry, physics, biology, lissafi da kuma uwa uba geography kuma hailau a cikin shirin muke tattaunawa da ƙwararrun masana kan abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha da kuma duniyarmu da ma wato duniyan sararin samaniya masu kallo kafin shirin ya daura muke cewa ku dakace mu. barkanmu da dawowa masu kallon mu za mu fara ne yau da bangaren tsokaci inda a bangaren mu na tsokaci yau za mu wato ka muku tsokaci ne akan wutar lantarki ma'ana ta ya aka kirkiri wutar lantarki kuma menene ma asalin wutar lantarki masu kallon mu je mu kalli wannan takaitaccen tsokacin idan muka dawo za mu wato kawo muku babban bakon mu inda yau za mu zanta da shi akan abubuwan da zai amfane mu baki daya Lantarki ya samo usuli tun farkon duniya amma a siffar walkiya Wani masanin ƙasar yamma mai suna felis ya gano idan aka shafa ƙaro a kan fata hana samun tartsatsi wanda ya alakanta da lantarki a takaice wanda ake kira static electricity a turance. A ƙarni na goma sha shida wani masani mai suna Williams Gilbert ya ƙirƙiro sunan lantarki daga kalmar electricos wanda yanzu ake kira electricity a ƙarni na goma sha bakwai daidai da shekara ta alif ɗari bakwai da da hamsin biyu, wani benjamin franklin ya kafa hujjar samun wutar lantarki daga walƙiya inda ya yi amfani da jirgin takarda ɗaure da ɗan makulli a ƙarni na goma sha takwas alexandra volta ya taimaka da hikimar adana wutar lantarki a shekara ta 1831 michael Faradise ya kammala bincike a kan yanayin tafiyar wutar lantarki a cikin karfe ko waya a shekara ta 1878 joseph malta ya kirkiri kwan haske wanda ya zama kwan wutar lantarki daga baya zuwa shekara ta 1882 thomas edison ya bude kamfanin farko na samar da wutar lantarki a birnin New York da ke ƙasar Amurka, wanda yake iya samar da wutar lantarki ga gidaje dubu biyar. A wannan lokacin, London na amfani da gas wajen samar da haske da kuma gudanar da ayyukansu na manyan mashina. A shekara ta 1891, Table Bay ta samar da kamfanin samar da wutar lantarki na farko a nahiyar Afirka. Takaitaccen tarihin wutar lantarki kenan. na ɓangaren tsokaci na cikin shirin duniyar kimiyya.